لا الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu domin ci gaba da karatunmu a inda muka tsaya jiya a wannan sura suratul anbiya Allah ta'ala kai haska mana ka ba mu ikon fahimtar abin da ke daidai malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بسم الله الرحمن الرحيم jiya cikin karatunmu an karantar da mu wasu abubuwa masu matukan mahimmanci game da waɗanda suka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da wasu abebane na tarayya wanda ake bauta musu tare subhanahu wa ta'ala ya kora wannan a yau Allah subhanahu wa ta'ala yana kamar yana cewa ku tambaya ku bincika in ba ku da ilimi ne ba ku sani ba idan ba ku karanta ba ne ku karanta littattafan waɗanda suka gabace ku ƙa'idar ita ce wa ma'ar sannamin ƙabli kamar rasulun illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'abudu wa ma'ar sannamin ƙabli kamar rasulun ba mu aiko da wani manzo kacin kai ba cikin manzannin duk da muka aiko su zuwa duniya sai kira zuwa ga bauta ma Allah jalla jalaluhu a bauta masa da takwa babu wani annabi babu wani manzo da muka aiko shi illa nuhi ilaihi face mun wahayi zuwa gare shi mun sanar da shi mun ce ya kira al'ummansa da inda duk Allah ta'ala ya shata masa na da'awa dukansu sun ittifaki akan abu guda annahu yadda al'amarin yake la ilaha illa ana ka gaya mu mutanenka babu wanda ya cancanci bauta ta gaskiya mai kyakkyawan sakamako Allah ya ce sai ni makami ne na ubudiya don haka bai jam'i fa abudun ku bauta mani ni kadai izan duk wani manzon da Allah ya aiko a duniya ya aiko shi akan tauhidi uluhiyya duk wani manzan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi a duniya ya aiko shi da abauta ma Allah bisa ikhlasi ka a hada shi da kowa a wajen bauta shi yasa a wata aya wadda take da kama da wannan subhanahu wata'ala yake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun suratul zuhr kenan wato ka tambayi duk wanda muka aiko shi a matsayin manzo daga Allah zuwa al'umman kafin mu aiko ka shi mun sanya wani abin bauta baya ga Allah mai rahama wanda ake bauta masa kuma ku je ku tambaya masu bautan wani ba Allah ba za ku ga la ilaha illallah babu manzo ko annabi ko salihi mai bin manzo face yana kira ne da abauta wa Allah shi kadai a daina bauta ma tsagutu a daina bauta ma mutane a daina bauta ma mala'iku a daina bauta ma aljannu a daina bauta ma rana da wata da saniya ka ji lalacewa a ce wai dan adam ke bautan dabba wane ne mai hankalin a ciki kuma me za a amfana shi yasa duk wanda bai imani da Allah ba bisa shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka same shi yana tambele ne a rayuwarsa subhanahu wata'ala irin waɗannan ayoyi a cikin alkur'ani suna da yawan gaske daga ciki akwai ayar suratul nahl wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut hakikatan tabbas ba makawa kowace al'umma mun aiko mata da manzo kuma kowace al'umma manzanta ya gaya mata ani ibudullah ku bauta wa Allah shi kadai shi ke azurtawa shi ke talautawa shi ke ba da lafiya shi ke hana lafiya shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke gudanar da dukkan al'amura shi ya halici sammai da kasai ya fidda duk abin da kuke bukata shin narwa ne itatuwa ne dabbobi ne wanda za zan salih ga rayuwarku wasu tani bu ku nisanci bauta ma duk wani wanda ba Allah ba sawa'an ya ce a bauta masa ko ku kuka ga ya cancanta ku bauta masa saboda ku tagut kullu ma ubida min dunillahi subhanahu wa ta'ala duk wani abin da aka bautawa ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shi ake ce ma tagutu to duk wani annabi daga Allah jalla jalaluhu ya zo yana kira ne a bauta wa Allah a tsaraita Allah da bauta kada a yi masa shirka kuma fitra da rayuwa ɗan adam tana koyar da mu wannan domin mu mushrikai ba su da dalili ba su da hujja subhanahu ta'ala su ya halitta ya halicci abin da suke bautawa don haka me wadda kake bautawa yayi maka yana shidda maka rana ko yana fidda maka wata kana ganin haske yana saukan maka da ruwa ko yana baka lafiya rayuwar shi na hannunka ne ko mutuwa haka kawai saboda san zakiya saboda kutun gwila da bibi irin na shaidan iblis alaihi minallahi ma yastahiquhu sai ka koma kana bauta ma wanda ba shi ya halice ka ba ka ban mahalicinka ba shi ya azurta ka ba kabar wanda ya azurta ka ba shi yake kiyaye ka ba kabar mai kiyaye ka da tsaranka subhanahu wata'ala ya ce wa qalu takhazza rahman wa qalu takhazza rahman waladan wa qalu kafirai musamman mushrikan makka a wancan zarafi waƙalu suka fito ƙarara ba jin nauyi ba kunya suka ce ita hazar rahmanu Walaga. Allah mai rahama Allah mai jin ƙai yana da ɗa ko yana da ‘ya'ya alwalat abin haihuwa ya iya zama maza ya iya zama mata amma a da su. mata Allah yake da su ‘ya'ya ƴaƴan nan mata kuma su ne mala'iku wa qalu takhazza rahmanu walada Allah ya ce subhana sarki ya tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala sun nemi su jingina abinda bai dace da shi ba bai cancance shi ba suka jingina masa kuma kamar yadda muka ambata baya sun sa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata sai suna bauta musu kuma in an ce dan me kuke bauta musu sukan ce ma na abuduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa mun san ba su ne asalin Allah ba sai dai makusanta ne ga Allah subhanahu wata'ala muna tawassuli da su muna kamun kafa da su muna tsanantuwa da su muna bauta musu ne domin su kusanta muku santa da rahman Allah subhanahu wata'ala to idan har za ka yi wannan da wani dalili za ka yi da wani hujja za ka yi molan kanka ƙaddari faɗi ba a aiki da shi a addini addini Allah ya ce subhanahu wa ta'ala ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abin da Allah ya ce da shi ake bauta ma ubangiji ba da ra'ayi ba ba da tunani ba wallahu la yu'badu bil uquli bal qurbuhu bi shar'ihi al manquli ba abauta mu Allah da molanka ba abauta mu Allah da naga ya dace law kana dini bin ra'ayi lakana asfala hubbin aula bil mashi min a'lahu aliyu Allah ya kara masa yadda yana cewa da addini ra'ayi ne na ga ya dace ne na ga ya kamata ne da matsalan shafan huffi da kasansa ya kamata a shafa ba sama ba amma na naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi alola ya shafi huskinsa sai ya shafi saman huffi ba kasa ba kenan ba a bauta ma Allah da tunani ba a bauta ma Allah da naga ya dace ba a bauta ma Allah da ni a hankali na kaza ya dace in kana son kusanta da rahmar Allah ka yi addinin Allah kamar yadda Allah yake so to za ka yi ne ta hanyar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya zo maka da shi ba abinda kai kake gani ba bid'a kenan kishiyar sunna sayyidina Ali wancan waya yace ga annabi yayi alaula ya shafi saman huffinsa ba kasa ba huffi wani abu ne da ake sa mai kama da takalmi kuma in an sa shi shari'a ta yadda ka shafa kai mazauni yawmun walaila yini da dare in ka zo shafansa sama ake shafa ba kasa ba inda ra'ayi ne sai ka ce tatin ne kake tafiya da shi nan ke kwasan ƙazanta ko datti to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a aikace a bayyane sama ake shafa ba kasa ba in ka zo ka ce a to ai kasa ne ake ake tafiya da shi yake diban kazanta bari na shafi kasa ka sa ra'ayi ka sa tunaninka kai aiki da molan kanka sai ai watsi da shi ba a san aikin saboda ka saba ma ka, jalla jalaluhu izan wa qalu takhadha ar-rahmanu walada da molanka da tunaninsu suka ce Allah mai rahama ya rikida to idan Allah mai rahama ya rikida ina rahamaniya domin a kwana a tashi wani zai taba dan kuma ba wanda zai cutar da ɗanka ka sa masa ido kamar yadda nasara suke cewa isa ibnullah wa nasara masihu ibnullah sai kuma suka ce ga shi ɗan Allah nan an kere shi an tsire shi an soke shi kuma Allah na gani waɗanda za su yi wannan bai hana su ba kuma yana da iko a kansu kaga wannan bai yi ba ya saba ma ilimi ya saba ma yanayi na zamantakewa ya saba ma tunani da hankali mai hankali haka Allah ce subhana Allah ya tsarkaka ya buwaya ya ɗaukaka barin wannan da'awa sai ya sufanta mala'ikun nan ba ‘ya'yan Allah ba ne kuna rabo ne na zalunci bal ibadun mukramuna bal mala'ikun nan bayi ne na Allah bayi ne ba haihuwansu ya yi ba halittansu ya yi sufansu na farko kenan mukramuna kuma halitta ne waɗanda aka karama su aka girmama su a bebanan karamawa ne da girmamawa na haka ya keɓance su musamman ya kusanta shi zuwa gare su suna bauta gare shi bayan kewa sannan sifarsu ta gaba la na bil qawl to su mala'ikun nan kamar yadda ruwayoyi suka nuna halitta ne wanda yake Allah ya halice su da haske da haske kuma ya haskaka zukatansu su bauta masa kaman yadda mu aka halice mu da yam'u ko kasa kamar yadda aka halice shedan da aljannu da tsabar garwashin wuta Allah shi ke da iko to waɗannan mala'iku na daga cikin sufansu ta uku لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول ملائكون الله باسا كرنكي في وتكلمة sai sun saurari abinda da Allah ya gaya musu su zance da shi ba sa shi shige wahun bi amrihi kuma su mala'iku da umarnin Allah da umarnin Allah suke aiki idan Allah bai ce ku yi ba ba sa shishigi su yi su ba ‘yan bida ba ne don haka zancensu da aikinsu bai gabatan abinda Allah ya gaya musu ko abinda ya ce su aikata kuma wannan shine abinda musulunci ya umarce mu ya ayyuhal na amanu la taqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah alqur'ani yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku kuskura ku gabaci Allah da zance ko ku gabaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zancen ku ku bari sai Allah ya ce ku ce ku bari sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayani sannan ku yi kada ku gabaci Allah da aikin ku ku bari sai ya ba ku umarni ku aikata sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba ku umarni ya maku bayanin yadda ake aikatawa sannan ku aikata wannan shine musulunci duk akasin haka bid'a ce hallaka ce Allah subhanahu wata'ala yana watsi da aikin bai'ansa aballahu an yaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu Allah ya ƙi bai yadda ba kuma ba zai taɓa an san aikin ɗan bida'a ba sai ranar da ya ije ya bar bida'arsa ya tuba ya dawo ma koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba haka ba duk aikin da yayi man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda yayi aiki kowane irin aiki ne ba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ba bayani daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce za a yi watso masa abinsa Allah baya so Allah ya so domin tsa'a ne musulunci biyayya ne kwaikwayo ne ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah don haka mala'iku na daga cikin sufansu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba su gayan Allah da wani zance kuma aiki ba sa gaban kansu sai da umarnin Allah jalla jalalu lamu ma baina aydihim ya'lamu ma baina wa ma khalfahum wa la illa يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشعرون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Na'am, tare da kasancewansu bayin Allah ba haihuwansu ya yi ba tare da kasancewansu a bebanin girmamawa a wajen Allah subhanahu wata'ala tare da kasancewansu ba su riga malam masallaci da faɗin abinda Allah bai ce su faɗi ba da aikata abinda Allah bai ce su aikata ba tare da haka Allah ya ba su tsaro da muraƙaba ya sa musu ido Ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum yana sanin me ke gaba gare su me ke bayansu wato ya kewaye su da iliminsa, jalla jalaluhu ba wanda ya isa yi wani abu ko ya faɗi wani zance ko ya kasance cikin wani hali face yana cikin tsaron Allah subhanahu wata'ala ashe ta'a da tarbiyya na musulunci Biyan da kake son wanda kake so to kuma ka samu shi ido in ba haka ba sai ya shagwabe ya lalace amfanin da ake fata ba za a samu ba shi yasa a ƙa'ida na tarbiyya muna da wani babban abu da muke ce ma al al ko ɗanka ne ka bibiyi rayuwarsa in yana dan karami a anguwa da wane yake abota in ka kai shi makaranta su wane ne aminansa a makaranta ya yake yawo wane ne shi wane ne ita wa muraqaba kenan wannan wajibi ne saboda sanda aka yi ko in kula da mutum yana iya aikata abin da ake zato da abin da ba a zato abu mai kyau da mara kyau ba tare da sanin wanda Allah ya ibiya masa nauyin kula da shi ba dole sai an sami fannin muraqaba don haka mala'iku kasantuwarsu makamai kasantuwarsu masu tsananin da'a ne ba sa faɗin abinda Allah bai ce ba ba sa aikata abinda Allah bai umarce su ba kuma abinda duk ya umarce su suke aikatawa tare da haka ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum Allah yana muraqabar su yana sanin abin da ke gaba gare su za su aikata ko za su kasance da abin da ke baya gare su suka aikata ko zai kasance suka kasanto a cikinsa sannan sufar ta gaba wala ya shafa'una illa liman irtabawa ana maganar shafa'a kamar yadda muka ambata cikin ayar surata zumar ɗazu masu bauta masu suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila zulfa inna Allaha hakumu bainahum inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar to ba su iya ceton wani sai wanda aka yadda su ceci shi manzan da zai shawo inda hu illa bi izini wa ya isa ya ceto gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya isa ya ceci wani gaba ga Allah sai da izinin Allah ashe in kana fatan ceto za ka nemi ceto ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya so ya sa annabi ya cece ka cikin annabawa ko manzo cikin manzani kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ceto a matakai daban-daban wanda nan gaba za mu ambata insha Allah subhanahu wataala kamar yadda salihai ma Allah na ba su ceto in ya so da izininsa da haka za ka roƙi mai badawa ne mai sa a yi ba wanda za a sa shi a yi ba ya ba in kai haka kayi kuskure ka nemi huntu ya baka malum malum wanda bai da kamfai a ƙugun shi ya zai ya baka babbar riga da ya ciki da wando shi kan shi bai mallaki abin da zai rufe al'awarsa ba hattara mu gane mukamin Allah da aikin Allah da ikon Allah sannan mu tsaya mu ije bayi a matsayinsu na bayin Allah don haka wanda duk ya zo ya ce zan cece ka zan ceci babanka zan ceci kakanka ko zan baka cetonsu ya yaudare ka in kai wasa zai raba ka da imaninka domin aiki ne da Allah kawai yake yi babu wanda ya isa yi ballantana wani ya dube ku ya ce nan haka na gafarta maku nan haka na yace maku nan haka na cece ku kuma na ba kowannen ku ya ceci mutum arba'in a danginsa na uwa da na uba man ant kai ma baka san matsayinka ba kuma in har wannan kake da da'awa matsayinka ba kyau zai muni gobe kiyama subhanahu wata'ala ba wanda ya isa ya ceto ceton ta zan mai amfani sai in Allah ya ba da izini a kai aka duba aya ta suratul saba'i mana wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la babu ceton da za ta yi amfani gaba ga Allah sai ga wanda Allah ya yi izinin a cece shi ya ce wane ne sannan ta yi amfani saboda haka na daga cikin sufofin mala'iku kakkuji an ce suna da karanci suna da girma bayi ne na Allah tsaba ko yaushe suna cikin bautan Allah ne ku ce to mala'ika jibrilu kace ce mu mikael kace ce mu a la yashfa'un wala yashfa'un illa liman ittaba wa hum min khashiyatihi mushfiqun sufan su ta gaba mala'ikun Allah duk inda suke saboda tsananin tsoron Allah kaduwa suke saboda tsoron Allah ba su san makomansu ba ba su san matsayinsu ba wannan shine ɗabi'an muminai hatta mu idan mun aiki da abinda alƙur'ani ya ambata mana cikin wannan sura muna nan tafe Allah ya ambaci annabawa da muminai da salihai yace innahum kanu yasar'una fil khairat wa yad'unana rabban wa rahba wa kanu lana khashi'in suna kokari ne da rige-rige da gwagwarmaya wajen bauta ga Allah tauhidi ayyuka na alkhairi kuma suna bauta mana da fatan rahamanmu da fatan jin kanmu da fatan samun falalarmu da tsoron azabanmu da akubanmu da haka suka zama masu tsananin ƙaskantar da kai da tsoronmu wannan shine ibada na muminai kuma shine Allah ta'ala ya aiko mala'iku su gayawa ko mala'ika jibrilu mala'ikatul wahayi ya gaya ma kowane manzo da Allah ya aiko shi zuwa gare shi جمع المسلمين ومن يقل ومن يقل منهم ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الوالدين ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الله أكبر wannan shine al'adulil ilahi adalci irin na Allah subhanahu ta'ala. duk halitta daidai suke gaba game shi wanda ya ɗa'a ya sami rahama wanda ya kafice masa a jefa shi cikin ukuba da azaba duk wannan daraja da falala da sifofin nan da aka ambata na mala'iku ta ce wa manya kulmin hum inni ilahu wanda duk a cikinsu ya fito ya yi da'awa ya ce nima abin bauta ne Allah ne kamar yadda fir'auna la'anatullahi alaihi ya fito yace ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi wa hadhihi al'anharu tajri min tahti afala tubsirun wadannan ayoyi uku manya ne fir'auna yace ni ne ubangijin ku mafi daukaka a wata aya ya fito yace ban san kuna da abin bauta ba in ba ni ba a wata aya yayi alfahari yace wa hadhihi al'anharu tajri min tahti afala tubsirun wace da mulkin misra wace da iko a masar wace da halshen fada ya umarni ko ya hani ko ana so ko ba a so dole ne A li mulku misr wa hadhihi al-anhar min tahti afala tubsirun ashe ba ni ke da ikon in gabatar da duk in gudanar da duk abin da nake so ba shamaki a masar ba wannan tekun ne da ina ne ba ƙarƙashin iko na suke gudana ba ko ba ku gani ne ko ba ku sani ba ne ko ba ku da hankali ne ko ba ku da ilimi ne Allahu akbar to adlil ilahi duk wanda yayi da'awar abinda ba nashi ba haƙi ne na Allah Allah sai ya kunya shi in bai tuba ba shi yasa kake ganin tsawabi na duniya gaba daya Allah ya kunyata su ga auna da muka ambata ga ƙaruna wanda ya yi alfahari ya ce inna ma'utituhu ala ilmin indi an masa wa’azi, izuƙala lahu ƙaunuhu lokacin da mutanensa suka ce masa latafa ha’in Allah layi hibbul farihi, wata gifi ma a taka Allah hudar al’ahira, falatansa nasiba ka minar duniya, wa a hasin kama a hasan Allah ilaika wa latin dil fasadi fil ardi innahu layi hibbul mufsidi. Ƙamuna, Allah ya maka ni’ima, ya baka dukiya, ya makana ka a ƙasa ba abinda bai maka ba. to ka kai girman kai kada kai alfahari ka godiya ga Allah ka nemi gidan lahira cikin ni'imar da Allah ya baka a duniya ka taimaka ma mutane ka kyautata ma mutane wanda a wannan munasaba muna kiran yan uwa waɗanda Allah ya ba yanayi ya ba su hali ya ba su dukiya ko ya ba su mulki su taimaki talakawa a wannan yanayi da ake ciki mai tsanani ga tsanani na cutan annoba ga tsanani na rashin abinci mutane na ihu a gida muna fatan muhsinun dama ne na shiga aljanna cikin sauki falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku aqaba aw it'am fi yawmin dhi mazgaba yatiman za maqraba aw miskinan za maqraba ga wata hanya mai wuyan ketawa amma kana keta ta shiga ka fita aljanna ba ka dire subhanahu wata'ala ya ce ka san wace hanya ne mai wuya da ake kwadaitar da kai ka zo yau ka shiga ka yanta bayi yanzu ne akwai bayi mata nawa aka ce su tafi gidansu ba abinci a gidan miji a halin da muke yanzu mutane nawa suka dau azumi ba sahur suka zo buɗe baki ba abin buɗe bakin a halin da muke yanzu ciyarwa a wannan yanayin ya fi kowane lokaci daraja muhimmanci sakamako daga rabin izzati wal jalal a yanta al'umma a taimake su a za a tallafa musu wallahi mutane na cikin yanayi wanda yake Allah kadai ya san muninsa suna bukatan taimako suna bukatan tallafi suna bukatan agaji mafi yawan al'umma kotu yaunin ne sai sun fita suke samun abin da za su ci sai sun fita suke neman abin da za su ci su zo da ɗan masararsu a hannun rigarsu sannan a san yadda za a yi a sarrafa kajin rana ta fada to suna gida ba su fita ba me za su ci haƙuri bai ciwa in an ci an ci an ci sai a kiɗe Allah ya ce ko ka ciyar da miskini ko maraya wanda kake da kusanci ko miskini wanda ya biji-biji, ka dube shi ka ga abin tausayi muna fatan za a ansa kira kowa ya yi abin da zai iya waƙul imalu fasayar Allah amalakum wa rasuluhu wal muminu. subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana cewa mai kulmin hun inni ilahun min duk wanda ya ce ni Allah ne koma bayan mahalici mala'ika ne annabi ne salihi ne wanda abin mamaki yau sai mutum ya fito ya ce shi Allah ne da muna faɗi ana ƙarya ne da muna karanta abin da su ibina arabi suka yi magana wa malkalbu wal illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati kare da da suka ce ga Allah su ne Allah ma wani mai bauta ne a kanisa church suna cewa rabbu abdin wal abdu rabbun ya laita shi'ri man al mukallaf in kunta rabbun in kunta abdun fal abdu rabbun in kunta rabbun anna yukallaf ce bawa Allah ne Allah bawa ne saboda haka kai Allah ni Allah ku Allah kowa ma Allah la ilaha illallah muna fadi yana cewa ba haka ba mun dade muna wa'azi muna cewa a dawo a daina ana cewa ba haka ba yau sai gashi a kafafen yada labarai ne a social media ne a menene zaka ga mutum yana rawa ana ga Allah mu ni ma Allah kai ma Allah la ilaha illallah wa mai yakul minhum inni ilahun min duni duk wanda ya kuskura ko manzo ko mala'ika ya ce ni Allah ne ba Allah mahalicin mai da kasai da muke ta bayani ba a zalika na zihi jahannam wannan tabbas ko tantama babu za mu masa sakamako da jahannama ga mala'iku ba wanda zai ce shi Allah ne domin sharabi in an sa ba yana tabbatan tabbatan abin da aka sharɗanta ba ne in ka tashi sama zan ba ka ji abin da kake so shahadi na sa maka za ka iya tashi sama? za ka iya ba saboda haka mala'ika ya tsankaka ba zai ce shi Allah ba ne annabi Allah ya kare shi da isma ba zai ce shi Allah ba ne haka nan duk wani salihi mumini taqi mai bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai ce shi Allah bane sai dai shaytanir rajim shine zai ce shi Allah ne shi yasa sa sharadi ba tabbatan abinda aka sharɗanta bane babu mala'ikan da yace shi Allah ne babu annabin da zai ce shi Allah ne babu mumini salihi mai koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai ce shi Allah ne ba ma da daɗewa ba an sufanta mana mala'iku la ya su biƙo wa hubil ƙauli wahun bi ya amalun a zalika na jire shi jahannam wanda duk ya kirinki ya ce shi Allah ne abin bauta ne ko yana aiki irin na Allah jalla jalaluhu za mu sakanka masa da jahannama kaga al'adilil ilahi ba dan gida ba dan daji ba na kusa ba na nisa doka ce ga ta nan ta shafi kowa kuma babban abin da ke damu mu kenan za a sa doka doka ta shafi wani ba za ta shafi wani ba to ba ranar da za a tsare doka amma dokan Allah da mai kudi da mai sarauta da talaka dukkan su ɗaya ne a ciki sallallahu alaihi wasallam ta kai mai yana cewa law anna fatimata bintu muhammadin sariqat laqata'a muhammadun yadaha hatta a haddi an zo a nemi alfarma daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wata mata sharifiya mai daraja ‘yar manya ta yi sata za a yanke hannunta aka ce a jegun annabi sallallahu alaihi wasallam a roƙi alfarma ko nawa ne a biya annabi ya fushi a cikin zantuttukan da ya yi ya ce wallahi da fatima ɗiyar muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata hashaha su mahashaha to da muhammadu da kansa sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yanke hannunta ya mata haddi wannan ne islam shine kuma adal al'adulil islami ba bambanci tsakanin wane da wane kullun khadi'un amam Allah kazalika najzu zalimin kuma haka muke sakamako ga duk azzalimai a baka ji ayoyi mabambanta daga ciki akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna min al-khasirin shugaban halitta gaba daya Allah ya ce da za ka yi shirka ha shaku. kaga sharadi ne ba zai yin ba Allah ya san ba zai yi ba tare da haka ya ce billahi lazi da ayyukanka gaba ɗaya sun baci kuma sai ka zama cikin masu hasara Allah ya ambaci annabawa ce walau ashraku la habita ma kanu da duk annabawa za su yi shanka hashahun to da duk abin da suka yi nagari na imani na da'awa na sanya mutane al'umma a cikin musulunci da Allah ya bata shi sai ya fasu a wuta Allahu akbar jama'an musulmi wannan yana nuna maka aibin shinka da da'awan uluhiya. Allah bai saurara mu kowa mala'ika ne ko manzo ko annabi balantana wanda ya kira kan shi wali Allah ka kare mu ka tsare mana imanin mu baki daya ci gaba awalan yaran ladina من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يروا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون Allah yana cewa ina masu musun uluhiyata ila masu kirinki su ce su ma Allah ne ina masu takadarinci wajen bauta mani shin ba su san cikan kudirata ba ba su san girman mulki na ba ba su san manyan halittun da na yi ba suka koma suna musu da ubudiyata suna musu da cancanta ta ta wanda ya cancanta a bauta masa a walam yarau ba su sani ba ne ba su karanta ba ne ba su da ilimi ne ba su tambayi masana ba ne to in ba su sani ba su zo a gaya masu a walam yaran lazina kafar. annas samawati wal arda cewa lallai sammai bakwai da kasai bakwai kana ta'atqa da a damfara suke a manna suke a hada suke ba su san wannan bane su amma cikin iko irin na Allah da isa irin na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fafatakna sai muka raba su muka yi sama da sama muka bar ƙasa a ƙasa da suna manna ne suna haɗa ne Allah ya raba su bayan an sama da sama aka yi ƙasa da ƙasa faso na farko kenan sannan aka dubi samaniya ita ma aka fasa ta sama ta ɗaya har zuwa ta bakwai saboda tsananin ikon Allah ƙasar ma wa alal ardi mislahunna aka dube ta aka fasa ta akwai ƙasa ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku har zuwa ta bakwai sannan fashi na uku Allah subhanahu wata'ala ya dubi samar duniya ya sake fasa ta ruwa ya zubo aka kawata ta da taurari iri-iri da watanni da wata da menene da menene min mahlukatil rabbi jalla jalaluhu ƙasarmu wannan ita ma aka sake fasata idan ruwa ya sako itatuwa su fita tsire su fita abubuwa su fita wanda za ku samu abinci dabbobin ku su samu da abincin naku da dabbobin naku ya zan amfaninku mata'allakum wale an'amikum wanda ya yi wannan shi ne ba za a sallama masa ba ba za a miƙa wuya zuwa gare shi ba ba za a yi imani da shi ba waye isa ya halicci abin da yake ya kai kamar sama kun ji dalili na farko buwa ya gagar misali ya yi wannan na biyu wanda ke nuna uluhiyyar Allah jalla jalaluhu waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy muka sanya daga rayu daga ruwa rayuwa duk wani rayayye yake Allahu akbar duk wani rayayye da ruwa yake rayuwa dan adanni, ne dabba ne tsare-tsare ne da duk abin da ka sani da abin da baka sani ba ashe wannan yana nuna maka akwai wanda yake tsara waɗannan abubuwa yake gudanar da wannan abubuwa kuma shine mai cikakken iko mai aikata abin da ya so Allahu akbar wani mutum ya zo gun Abdullahi Ɗan Umar yana tambayarsa game da sammai da kasai sai ya ce masa menene ma'anar kana ta rataka fafatakna huma sai abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya ce izhab ila za ka shaikhi fas'alhu ثم تعال فأخبرني بما قال لك فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس na'am. كانت السماوات عتقا ولا تمطر وكانت الأرض عتقا لا تنبت فلما خلق للأرض أهلا فتقها فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات سيدنا عبد الله بن عمر أكتم بيشي game da wannan aya kana ratqan fafatakna huma sai ce tafi wancan gun wancan babban malamin yana nufin Abdullahi dan Abbas tarjumanil Qur'an habar umma Ke ka tambaye shi abinda ya gaya maka ka zo ka gaya mu mai tambaya ya tafi gun Abdullahi dan Abbas ya tambaye shi Abdullahi dan Abbas sai ya ce na'am كانت السماوات غتقا لا تمطر ai sararin samaniya liƙe take manna take ba hujin da ruwa zai sauko wa kanatil ardu ratqan tambutu ƙasa kuma ita ma manna take liƙe take ba hujin da wani abu zai bullo amma falamma khalaqa lil ardi ahla lokacin da Allah ya halici masu rayuwa a doron ƙasa fasaka hazihi bilmatar sama sai aka kyakke ta ruwa ya sauko wa fasaka hazihi bin nabat ƙasa aka huhuda ta aka kyakke ta ta tsire su fito wannan bawan Allah faraja a ilabni umar fa ya komo gun abdullahi ɗan umar ya gaya masa faƙalabni umar al’ana kad alimtu annabna abbasin kad uti ya fi ƙon'ani ilma sai dina abdullah ya ce tabbas yanzu na tabbata ibina abbas an ba shi ilimi da sanin fasaran alƙon'ani jama'an musulmi wannan duka yana nuna mana mene hikima da hukunci da ƙudura da irada na Allah wanda a ƙarke yake nuna cancantan shi ya cancanta a bauta masa waje allamin alma'i kulla shay'in hayy kenan asalin duk wani rayaye ruwa ne duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya sa shi yana kaiwa yana komowa ku dubi ma ayar da take cewa alam nukhlikum min ma'in mahin ba mu halice ku daga wani ruwa walakantacce ba kaga halittan kama daga ruwa ne na halitta al'ata alal insani hinin min ad lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira kuma ko itaciya ne da ruwarta zai tsotse yanzu zaka ga ta bushe kayau ciyawa idan ba ruwan da yake tsotso zai bushe kayayau shi yasa ana ɗauke ruwa na damina sai kaga cikin 'yan kwanaki kaɗan duk shuke-shuke ya bushe ciyawa ta bushe abubuwa sun koma babu kyan gani haka kai kanka malamai masana suna cewa ba za ka rayu ba sai da ruwa kamar yadda ba za ka rayu ba sai da iska dan adam da wahala ya minti biyar ba iska ya zama yayye da wahala ya sati ya wuce sati ba ruwa ya zama yayye gashi nan dai matakai ne uku iska ruwa abinci kuma wanda aka soma ambato shi ya fi mahimmanci kuma sai Allah da hikimarsa wanda duk ya fi mahimmanci sai ya rike mulkin shi a hannunsa iska da yake ba za ka iya yi ni ba ka da shi ba sai Allah bai ba kowa ikon mallakansa ba sai ya ban mulkin a hannunsa kana tsammanin da akwai wanda ke kwantarol ɗin iskan zariya in aka ba shi haushi sai ya ce yau duk za ku mutu wallahi sai ya rike ta na awa ɗaya awa ɗaya kuma in baka shaƙe iska ba za ka mutu tuni kowa mun mutu to sai Allah ya hana kowa mulkin wannan ruwa shi ke bi masa sai Allah ya ɗan ba ɗan adam wani tasarrufi a ciki e ga nan ma na fi wata ɗin ɗan ledan da bai kai kofi ɗaya ba sai ka je sai a ce ledan ɗari da hamsin abinda ake sayarwa nawa bai wuce naira tamanin ba jama'an musulmi mu ji tsoron Allah mu daina amfani da daman mutane na tsanani kuma mu kara tsananta musu komi an ɗaga da shi a lokacin da ya kamata a sauko da shi a taimaki talaka talaka na nan ya yankwaɗe ya yankwale so ake mutu kun gani saboda haka Allah ke saukar da ruwa in kaki kace sai kaza sai Allah ya malalo da ruwa kawai talaka ya tattara drum drum yana cikawa yanzu inda nake zaunan nan da za a haka kasan shi a haka a haka cikin rahaman Allah sai ka ga ruwa to amma kuma ɗan adam yakan ɗiba ya sarrafa shi sai kuma ya matsa mu mutane ya ce kofi ɗaya sai ka ban naira ɗari naira ɗari fa ya sa a ɗan kwalba abinci shine na uku wanda yin damuwa sai kai wata ma baka ci abinci ba amma kuma dai an ji jiki amma baka mutu ba to sai Allah ya ba ɗan adam mulkin shi fiye da ruwa kamar yadda aka ba ɗan adam mulkin ruwa fiye da iska saboda haka ga yanin da sai a ɓaɓɓoye abinci ana wahala ana wahala ana wahala abin naira dubu ya koma dubu biyu <laughs> na tambayi siga aka ce mun dubu goma sha biyar na koma na tambaya sai aka ce dubu ishirin da ɗaya na ce cashi daga tambaya na zuwa kuma in zo sai a ce ya koma dubu ashirin da ɗaya an ƙara dubu shida an sake tatsa wani raken ne aka sake wani sabo Ha aka zuba a buhu haaka aka kawo su ne aka samu tashin farashin gwauron zabi ƙarin dubu shida jama'a musulmi mu ji tsoron Allah ramadana watan ihisani ne watan baiwa ne watan jin ƙai ne watan karimci ne watan da ake san mu yi rahama a tsakaninmu ne ko mahalicinmu ya saukar da rahama a cikinmu Allah ka kiyaye mu ci gaba eh? A fala yi uminun shin har yanzu mutane ba za su yi imani ba bisa duk wannan abu da mun ka ambata masu Allah ka tabbatar da mu akan imani وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم الله أكبر وجعلنا فيها فجاجا سبلا la'allahum yahtadun Allah cikin rahamarsa da ya shimfiɗa mana ƙasa bai yi ta tsibiri tsibiri tsauni tsauni ba don ta zan saliha ga rayuwar bayi ke waje annatul ardi rawafiya sai kuma muka sanya duwatsu a cikin ƙasar a matsayin turakun da za su rike ta an tami da bihim domin kada wannan ƙasa ta rawa ta yi iltirabi ta yi ta girgiza tana kifar da su wannan duka rahama ne na ubangiji ya kafe ta ya tsaye da ita waje ɗaya ba inda za ta alagafa ta malan da ƙasarmu da muke rayuwa a kai tana yawo ya ka gani in ta buɗe ƙafa Allah kaɗai ya san miliyoyi ko biliyoyin mutanen da za su faɗa tsakanin sawunta ko in ta buɗe baki ta yi hamma wa ya san adadin da za su shige ta rufe baki an gama amma sai Allah ya kafe ta da duwatsu ba inda za ta ba inda za ta yi motsa ba yadda za ta yi tana nan tabbace waje ɗaya tare da nauyinta don kada ta iltirab don kada ta harmuki don kada mutane su shiga cikin fitina waje na fi hafi jajen subula sannan muka sanya ga tsakanin duwatsun nan ga hanyoyi wanda yake za ka ta yawo a duniya duwatsun nan sun kakkafe ƙasa wasu na ƙarƙashin ƙasa wasu sun fito fane ga sunan a ƙasar wasu sun yi tsororiya sai ka daga kai ma ka ga iyakarsu to kuma ga hanyoyi tsakanin duwatsu a ko'ina kuma a tsakanin ƙasa me yasa muka yi haka Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya ce la'allahum ya dun saboda ɗan adam ya shiryu ya intiƙali min makanin ila makanin wa min baladin ila baladin ya nemi arziki ga hanya nan Allah ya shata ta ya shimfiɗa ta ka bi ta cikin sauƙi da dudduwa su ne tsauni-tsauni in ka fita za ka wani waje sai ka hau dutse ka yi tsoron ya ka gangamo ka hau ka gangamo a yi ni ina za ka ba inda za ka sai zan wahala ce kawai rayuwa ba daɗi shin kashin mahaukaci Allah ka kare mu duka wannan yana nuna mene ikon Allah cikan ƙudurarsa cikan iradarsa mai hankali ya lura ya dawo ya bauta masa mun sanya duwatsu zantaraku ga ƙasa waljibala da. waje annas sama'a وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن وجعلنا السماء سقفا محفورا sai kuma sama gata ita ma aya ce babba duk mai rashin imani ya zo ya dube ta cikin natsuwa ya ƙara imani mun sanya sama sakfan rufi ne rufi shine duk abin da zai maka inuwa a sama wani danga to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sama rufi ne ga duniya gaba daya in kai gini ka kai tsaiko ko ka kai linta a harshen zamani to sai kuma dakin ko rufi to lokacin da Allah ya shimfida ƙasa sai kuma ya sa sama shi ne rufi na duniya gaba daya to wani abin da ke da sha'awa shi ne, Allah ya ce sakfan rufi ne mahfuza wanda muka kiyaye shi na'am rufi ne wanda muka kiyaye shi ma a banaina na haɗe aidi Allah ce da hannunmu muka gina sama wannan rufi shi yasa ya sha bambanci da rufin kowane magini Za ka ga ɗan gini ƙarami ne sai an mashi filoli sai an mashi bim bim bim yanzu ma har akwai bim na bayyane da na ɓoye. sannan a yi mashi tiraku a kowane kusurwa da garin da zai tare amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku dubi sama bi gairin amadin taraunaha babu wani ginshikin da muka tokare kuma ba ginin rukuni hudu gefe da gefe da gefe da gefe wanda muka dora rushin akai mahfuza mu ne muka kare shi bari rikitowa barin balgatowa shi yasa Allah subhanahu ya yace ka dubi sama hal tara min futur ثم ارجع البصر كروتين ينقلب إليك البصر خاسئا Ka dubi ginin Allah sama, kaka da kakanni. kunni ya haifi kaka ka ji akwai wanda ya taba ganin sama ta bule ko ta huje balantana ta rushe kai sake duba da kyau yi nazari da tsokaci yi amfani da baiwan da Allah ya yi maka na ilimi za ka ga gwaggociya za ka ga aibi za ka ga wani abin da bai dace ba a halittan sama jawabi ko amsa babu ashe wannan ya ishe ka sanin Allah ya isa ya zan Allah subhanahu wa ta'ala amma tare da haka wahum an ha mu'riduna kafirai mushrikai makiya Allah sun bijire sun kauda kai barin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke bayyanannu كالشمس في كبد السماء وهو الذي خلق الليل to yanayi za mu dakata anan, nan muna fatan abin da muka yi Allah ta sa masa albarka Allah subhanahu Ta'ala da rahamarka da jin kanka ka yaye mana fitinin annoban corona da yake gudana a duniya gaba daya ka yaye shi barin kasanmu ka yaye shi barin jihanmu kada ka kaddara shi a garinmu kada ka jarrabe mu da shi wanda ma ka jarrabe su da su Allah ka ba su lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala an ya hafazana bil islami qa'imin wa ya hafazana bil islami qa'idin wa ya hafazana bil islami raqidin wa la yusallit alaina aduwan wala hasida bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم إنا نعوذ بك من البرش والجنون والجفام ومن سيء الأثقال وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته